wanda ya zo daidai da sha biyar ko sha hudu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya jama'a wannan masallaci masallacin al-nughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke nesa wa gidan jibai sokoto inda muke gabatar da karatunmu a sati-sati na tauhidi a littafin kitabu tauhidi وإثبات وإثبات صفات الرب عز وجل لا إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى idan muna biyu da karatun malam yana cikin fasali na ƙara tabbata muna cewa sifofin Allah wa da suke haka za a fasu suna Allah wa da suke haka za a kira su ko da sunan Allah ɗin a kalimomi da wani na da irin wannan sunan to amma ba guda ba a lokacin da ka kira Allah da wannan sunan ma'anarsa daban a lokacin da ka kira wani makhluki da wannan kalimar ma'anarsa daban kuma in an ce a kore ma Allah cewa duk wata sifa wadda a kalimomi a faɗinta ɗan adam na da ita to ƙarshe za a kore ma Allah dukkanin sifofin gaba ɗaya ko kuma ne ko kuma a kore makalukai dukkanin sifofin uban Allah wannan kuma Allah bai haka ba manzonsa bai yi ba ko ba haka ba to kan haka muke mura ta ambato sunayen ɗaya bayan ɗaya wayanda an samu musharaka ta kalmomi da sunan Allah da sunan wani makaluki alfani inda muka tsaya kan sunan alwakil mun tsaya kainai yau malam zai tashi gaba ta gaba na sunan almaula al-maula shi ma ɗaya na daga cikin sunayen Allah bakin sarki kuma sun fito a hadisai ya fito a hali da dama inda aka kiran wani ko wasu maula malam bismillah bismillahir rahmanir rahim قال المصنف عليه رحمة من الله وأعلم الله أنه مولى الذين آمنوا في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فأو المولى على العصبة نعم. قال يكفي وأعلم وأعلم الله وأعلم الله الله يتنجى الأمة يتنجى محل التاتي farko ya sanar annabu shi Allah maulan ladina amanu shine majibanyanci shine maula ga waɗanda suka imani ana cewa maula majibanci ko ko masoyi Allah madaukakin sarki shi an masoyi wanda suka imani ko ko Allah madaukakin sarki shi an majibanyancin ayyukansu fi kauli ya inda Allah ka cewa zalika wannan al'amarin don ka sani Allah ya shi ne don ka san bi annallaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum ka san Allah barkin sarki shi an maula ga wanda suka yi imani kafirai ba su da maula tunda Allah shi an maula to kuma su da ma sun kafirce ma Allah to duk wanda ko Allah bai zama maula gare shi to shi ko bai da maula don babu wani maula Allah ya kore duk wani maula maula anan kalimar larabci ba ma'anarta da Hausa ba cewa dan maula ne ko a hausa marubuci kenan ko wani bai kama da haka amma ma'ana da larabci shine majibayacin al'amarinka mai azama kan shirya mai kula da al'amarinka mai baka kariya da tsari mai sa ka dace ga duk abin da ka san ba ina jin ku ku haka ma da take to hakikanin ta Allah da yake to amma kalimomi suna iya zama haka a yayin da kuma kalimar maula suna iya zama wani abu wanda ba haka ba mu dai fahimci an ka ta ga Allah haka ta ka dauka kakan ɗauki maula kawai masoyi mutlaq kawai masoyi bai kona ta ma komi ɗanka yana iya zama maulanka wato masoyinka wanda ka kauna ka san ko ɗanka ɗan karamin yaro shekara biyu uku hudu zuwa kaza yaushe ai bai ta ma komai ko ba haka ba to shi ma a kalima a lahaja ta larabci ana ce mata maula tana nufin masoyi kuma ana cewa maula ana nufin ni ana nufin zumu an san da wata ya zumu zu ai wani zumu na ne ma'ana ɗan uwanka na na jini ko ba baye ba ne ai wani suku na ehe kaga maula kenan tana da ma'anan ne dan uwa tana da ma'anan ne masoyi tana da ma'anan ne mai jibanyantar da al'amarin ka tana da ma'anan ne shugaba tana da ma'anan ne sarki tana da ma'anan miji duk waɗanda tana da ma'ana da shi mace tana ya ce ma maula tana ya ce mijinta maula sannan kamar yadda shi ma na ya kiranta ya ba masoyiya ta kila fahimta Sashe ka ga abin da malam kashin ya ce muna dauki kalimar maula Allah bai saba kai ita ba to yace sanan wa qala azza wa jalla Allah sake cewa wa li kullin kowanne daga cikin su ja'alna mawaliya mun sanya shi masu wal'anci kila kun san cikin harkar gado akwai usba masu gado na an hanyar asarci ba farilla suka gado ba dama akwai ashabul furudi al furud sitta al muqaddara wadannan guda shida dinnan nisfi da sulusi da sulusani da sudusi da a ko sai a ce al-furudul shi ko wanda ka gano duka in shi ka dana ya kwashe duka in akwai wasu sai a raba a basu sauran a bashi duka ba shi aka ce marhanci ba kuma shi aka ce ana kiran shi walhanci wa likullin ja'alna mawali ko wane kowanne mun samai mawaliya yan uwa dangi dangi na jini dangi ba masu asirci ya min ma tarakal walidani wal ne daga cikin abin da mahaifai suka bari ko cikin abin da yan uwa suka bari malam ya ce fassara mana mawali a cikin wata aya so aka rubi yace to fa auqa ismal mawali nan Allah sarkin sarki ya amfani da kalima sunan mawali ya aza a ina alal usba alal usba akan dangin uba ko masu kiran abin da yan ya yi wasu da kwashewa ko ashe mawani kana wani da shi ga danginka zumanka masu kare ma bala'i ko wani haɗari ko kuda su ce ai mu awwa ne akwai wani wani in ba mu ba ko ba haka ba dangin ka kenan ko to su aka ce mawali ko mun san mawali jan'i na mufradin sa maula ko masha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya umma da kalimar maula وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقد أمليت هذه الأخبار في هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة فقال قال لزيد أنت أخونا ومولانا فأوقتنا المولى أيضا على الموالي من أسفل كما أوقع اسم المولى على الموالي من أعلى كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى فكل معتق قد يقع عليه اسم المو... اسم مولى ويقع على المعتق اسم مولى آه. na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai mu wanda kalimar maula ba ga kuma Allah ba da sunan ne ga ma'ana biyu ga hadisai guda biyu sun zo sayan ma'anarsa masoyi sayan ma'anarsa wato baranka bara san san bara da hausa ko yaronka ai wani bara na ne wato anta sayyidu wa huwa maula to nan ka kalimar maula in ga sayyidu an ka ce aka tun sayyidu maula ana nufin yaron gida ko bara a yayin da kuma an ka ce ai wanga maulanka ne ko ko wannan ai maulan wani na ana umarni da ita a wajen masoyi ko duka ma'anonin nan guda biyu da hadisai guda biyu sun yi kumfani da waɗannan ma'anoni guda biyu abin da muka so mu ce ba su zo da suna Allah ba ma'ana ya ce wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda nake masoyinsa to ali ali bin abi talib gashi nan shi ma masoyinsa wannan mankaba ce daga cikin manaqib nawa na Ali bin Abi Talib Imam al-Harras bai tahqiqin wani bai tahqiqin littafin ga duk da ya ce hadisin bai inganta bai ce wannan hadisi na kila yana ganin kamar na ƴan shi'a ya ko yawa Malam Khalil al-Harras suna cikin malamai gwargwado waɗanda yake suna da kulawa ga haraka akida amma nan shi ma dai ya ambaci wani abun kada a yi da wasu ta hakikai da yawa ya kawo kan hadisi ya ce alhadisu ghairu sahih yace hadisin da ba ingantacce na ba ce wa yashbagu hadisin ga ya kama an kuna min wada shiya ya kama a ce kila ya shiya da sun ka hada shi to muhammad khalil harraf haka yace don ga wanda adda wata nuska kai ya rubuta wannan kalimar hadisi ingantacce na hadisin ya tabbata a samin ibn amin az-zuhairi wanda ya tafi bulugul mara ya kai ya yi takharijin wanda hadisi yace hadithun sahih wannan hadisi na ingantacce warada hadisin ya tumbo an jam'in min as-sahaba daga tai mutane da yawa daga cikin sahabbai radiyallahu anhu faqad warada min hadisi zaid bin arqam hadisin da ya fito cikin layin hadisin zaid bin arqam zaid bin arqam sahabi na kuma sai ya rubuta wannan hadisi wa sa'id bin abi waqqas sa'id bin abi waqqas ya rubuta wannan وبريدة بن الحصيبي بريدة بن القصيبي يروي حديثي وعلي بن أبي طالب شيما علي بن أبي طالب ذكرت يروي حديثي وأبي أيوب الأنصاري شيما أبي أيوب الأنصاري يروي حديثي والبراء بن عازج كبراء بن عازج نشد شيما يروي حديثي وعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس شيما يروي حديثي وأنس بن مالك أنس بن مالك يروي تكفر وأبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري يروي أن حديث مشترك لنا وأبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين شما أبو هريرة شأتك النقوم سورة ونا وقد صحح وقد صححه شيخنا الألباني يشي محمد ناصر الدين لم يمر ألبانيا عند سوى حديثي وخرجه يا إما جنا يا إذا دوء إلى ستة تحت حديثنا سكن سلسلة الأحاديث الصحيحة تقريبا نمبر حديث ميتة da ɗari bakwai da hamsin saboda haka hadisin ba ba wai magana rashin inganci ko wani hadisi na yana ingantacce shi raya hadisi na da aka samu sahabi goma sun ka ittifaqi kai hadisi na da ba mu bushe ko ba haka ba yawwa hadisi na wanda ba a musu ahadu suna bai taɓa musu wannan hadisi ba amma ba shi a hujja ba na cewa ne na cewa ra'ayin shi ya wasu kaga wannan da yake abin da san ambata haka halin da muka faɗi haka tatsuniyar garir kun ya kun santa sosai nan malam masu su yi magana da su ma ahmad lafafu da sauransu an yi kasaskanta ko ba haka ba tatsuniyar garir kun cikin tatsuniyar an ɗan kawo ga hadisi ko kan in kafin wani cikin wani tatsuniyar ta ga in kafin ai kariya ta abin suka ce ma a ah, hadisin gayan gata ko ba haka ba wannan dai tatsuniya tatsuniya ta ko ba haka ba amma sai a ɗan jajja wasu kalmomin sun ka inganta a wasu wurare ana sassaka da su ko ba haka ba wanda hadisi da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akwai magana wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a man kuntu maulahu fa ayi maula. wannan hadisi na ingantacce amma bai da alaka da tasuriyar da ruhu bai da alaka da shi amma sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu a ibn abi salih ya ce mun ga shi awasina shi an magadi na baya ga bai da wannan alaka ko ba haka ba yabo na shi yasa nake inda akwai sarara shani man kabaki daga cikin manaqib na Ali na Ibali sai bukata ku san me kab ko me man kab mufradi na sun jula da jamin sa manaqib kila ga manaqib abin an manaqib ka samu ɗan yabo da irin yabo yabo da Annabi sallallahu alaihi wasallam kawa ɗaiɗaikun sahabbai ne wannan yabon ko ba haka ba wannan yabon daga cikin kuma ka'idan manqaba bancin yabo na sannan kuma kiri ya ambata ma kai haka nan ya ambata ma wancan haka ya ambata ma wancan haka ya shudewa ya dan babba ku sifa shi an maka akwai khususiyat ko akwai khasiyat na ɗaiɗaikun sahabu khasiyat wanda babu wanda ya samu wannan cewa sai sahabi wani ka za a ayyana shi ko akwai wannan su aka ce ma khususiyat ko khasiyat akwai ta kenan amma yanka ce abu manaqibu wa fulani wacce imamul bukhari sai bukhari kuka ji ba yayi manaqibu sahaba a cikin sahabban kuma ya dauki aikin manaqibu wani manaqibu wani manaqibu wani in ka ga wani manka ba ta da wani sahabi sai ka ji dadin ta to ba ta fifita ma ba ana son ayi magana cewa kan ya fi duk sauran sahabbai ba a daraja idan ne ba batu da ita bari ba ku wani abu in muka zo za mu zo kan wannan gaba insha Allah cikin aqidar mu a cikin kitabul a al-ibana an usul diyana kan lokacin da za a yi rankin din sahabbai darar da sahabbai mu ji kalmomin da kowane yau annabi sallallahu alaihi wasallam kowane su sai ka dauki kalmomi sai ka auna su ko ba haka ba eh eh ai ka san kila akwai wasu kalmomin akwai kalmomin fifita ko da kalma guda an kai sai in ce misali a ce wangana da kyau wangana da kyau ka ce wacce cikin su wa'ad da kyau cikin su ce kan wangana da kyau amma wanga su a kyau cikin kalmomin na ba da wani ba eh wanga na ce a ah, yana da kyau amma wanga ai su a cikin ta yake ina jin a kalima ce na bibi ta shi ko Su in muka auna kalimomin irin kalimomin da mun to haka malamai ko ta hanyar abubuwan da manzo Allah ta faɗi da baki na yabon sahabbai suka fidda su suka yi tahari suka tace su in ka auna su kalmomin da ya kawo a abubakar na wannan hausa sun kere na kowa kalmomin da ya kawo umar su ka kalmomin da ya kawo usman su ka kila fahimta ba ka damta a ce wai shikenan ma kuntu maulahu to fa ali maulahu sai a ce shikenan ali ya zama shugaba kowa kalmar maula ba shugaba ba ka zo su ma in suka zo shi a suka karanta maula shugaba suka ce ko to duk wanda nake shugaba ne aliyu a shugaba ne sai ce ka ga duk ka ji ko ka ji ko annabi an shi da kai ne da ba ce ma haka maula a nan masu ko ba haka ba kuma lalle lalle in kace ko kai kace duk wanda bai son annabi to duk wanda ka so annabi ya so aliyu haka kai kure ba duk wanda bai ali aliyu bin abi haka son annabi kai kure to shi kan ta kare to shi ko abubakar wanda bai so ne shi kuma to ko wanda bai so ne ba kalma in in hayya ba in ba a son ali to ba a son annabi to ya ka ina fahimci ka'ida eh hin sannan kuma me alaka da manzo sallallahu alaihi wasallam da ali wanda mai wanda wanda sauran ba su da ita akwai abubuwa da yawa waɗanda ko waɗanda aliyu na da su ko ko waɗanda su suna da waɗancan shi aliyu bai da su kila fahimta shi yasa ba aka ce ba abinda an ba? kalimomi na yabo to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabo sai kai ko sahabbai ne da yawa kila fahimci wannan su da ke ko sahabbai ne na yabo su da yawa in kuka zo ai ko alqur'ani Allah madaukakin sarki yana yabon an gaba da yawa ko a wani wuri ya kaji da wani annabi kaji an yabi wani annabi sosai in ba faɗa ba kana ce a ce shi ya kusa kowa ko ba haka ba eh, a kula sosai na farko abin da so ce muku wannan hadisi a ahadin sunna ya inganta an ji wannan amma kuma fassara ce so na ba mulki ba ne ba wanda nake shugaba ne ba ali shugaba ne na wanda nake masoyi ne ali masoyi na kuma ahli sunna saka suna son ali ba mai gaba da ahli sunna ba mai gaba da ahli sunna ko ba haka ba Ila fahimta sannan a kula akwai so na fidira akwai so na addini ko ba haka ba yana kana so mutum na fidira kamar irin mutum son da ka kawa matarka ko ba son da ka kawa mace ne ko ba matarka ba sai ka ga yarinya kada ka ce kan mace ya da ina son Allah ya giran wata giran wata ta yi gida ba abin da ta sani ba ba kana son ta sau da aure ko irin so wanda namiji kawa mace ko wannan fitara ne so na fitara ne wanda ba lada gare ba zuwa gare ko a shi mu jalla ne kai bai da lada gare ne amma in yu'addi in ila ilaha harajin ko huwa haramun ba in yu'addi ila halalin ko huwa halalun ko ba haka ba in kana son tana don ka aure ta ka gani in ko kana so suna duk wani abu daban ko kuma ka san hukunci ina fahimci wannan to sannan akwai so na addini so wanga na addini na irin son da Allah wajabta mana mu annabawa son da yawan wajabta mana mu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam son da yawan wajabta mana mu wa sahabban annabi son da yawan wajabta mana mu duk wani bawan Allah na kirki mutumin kirki wannan so na addini ina gani to irin ne aka wa Ali na bifali so na addini ka fahimta so na addini aka wa Ali na bifali A bari tambaye ku sun saboda sun shi a jahilai na lokaci yanzu dole na yanzu kaddara misali wata irin maganganun da ibn taymiya yayi su abin jabbar ga gane ibn taymiya ko ba haka ba sai ta hauka ta gunda daji. ko ba haka ba dauki yanzu yanzu duk wanda an masoyan wanda ka son annabi to dole su haka kake ba to kaddara ba da ali na da sanya na da yadda wata mata ce na so ta ci ba ta so misali saboda kace aure ka fita cewa ta kowa sai ya wata kowa misali sai ka aure ta saboda ni eh ku ku fahimta shi yasa eh, ibnu taymiya na kokarin ya fayyace bambance bambancen su yace har cikin sahabbai an samu irin haka da an samu annabawa su ne bayan mutana shi da ka fahimce yawwa yana ku fahimci wannan magana yace har cikin yan mu'amala akwai an harkokin da aka samu ba wannan bangare yake ba son addini daban ko ba haka ba eh ba Umar bin Abdul ba ya nemi yar ya nemi ajira ta da ko ai a shi mai ta ma karama ko ba haka ba duk da kissa suna magana kan ingancin da cikin ingancin ta Muhammad Albani ya inganta ta wani kuma ya ta wani wuri ala kullu halin dai batun cewa ne zai shi tabbataccen al'amari batun cewa ya neme umar bin haɗari ba ya neme da ta ga wata tsufa ta ce ba ta kone tsufa tsohona ya tabbata to an kashe mata ne kuma kahira kina fahimci wannan wannan kadiyar yawwa saboda haka wannan so al'amari harka addini ka so na addini kina fahimci don gurungun ba makaranta sun cikin bulugul marami ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta mace ya ta sauke ta a'udhu billahi minka sai ta shiga wuta ko ko na duniya na wata tsaro eh a fahimci wannan su ai ba suna kiyama ba ko sun annabi ba ta baya ko ba haka ba kaddara mace ta sun annabi na a banki da ta hanyar fikara kila ko ba haka tunda ne ba a samu haka nan an taja da tsarin na ba ta samu ba don kamar hadisin Anas ya tabbatar mu da sallallahu sallan mutum na wanda yake ba wanda gani yake bai so ne ta kowace hanya hatta da kidara illa dai da yake wata irin kamar kawai ta da sauran wasu abubuwa na abin da ka so gane so na addini daban so na mu'amala daban a fahimci wannan sosai ɗaya nan saboda haka wanga addu'an ji hadisi yana magana a kan suna addini to tun ko so na addini na babu wani suni ne Sawa'u yana cikin sahabbai ko bai cikin sahabbai yana cikin tabi'ina ko bai cikin tabi'ina ila yawmin hala tun dai mai addini ne mai aqida Aƙida aqida salima sahiha wanda take alibabu shi duk wanda kaje yana kin ali to ya aqida ce ta samu sulki akwai bid'ancin ciki ko ba haka ba to ali kamar wanda yake haka haka Umar da Usman da haka Abubakar da Umar da Uthman suke ilan ma in ce masu hiyaka duk wanda ak mai imani ya akida ta kwarai salon alu sahiha salima bai kin Abubakar bai kin Umar bai kin Uthman mutum ko ya kishi to hakida ta samu soki a fahimci wannan duk sahabbai sun ittifaki da shi Abdullah bin Umar yace zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mun kasance sarahatan game da annabi muka cewa duk musulmi bai cewa mu ce afdaluna Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman mu ce haka nan annabi ce mu da komai ba da kada kai sai shali mu ka ce mafi hicin mu Abu Bakar sannan Umar sannan Uthman ko ba haka ba saboda haka wannan hadisi yana magana dai akan son Allah kuma lalle son Ali a matsayin yana sahabin manzon Allah a matsayin yana musulmi kamilin musulmi a matsayin yana min allahi da kuna da imani ko ba haka ba dole a so shi dole mu so shi dole mu yi imani da abin da Annabi ya faɗi game da shi na cewa yuhibbu Allah wa rasulahu dole mu Imana cewa dan aljanna na annabi yace Abubakar fil jannati wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna to dole mu yarda hakan amma kuma hadisi da sauran musara shi na suna ba na shugabanci ba man kuntu maula duk wanda an masoyi na to fa Ali maula shi ma Ali masoyi na wannan ka fasara haka kan ma wani shukunni ba wani dara dara ko ba haka ba Allah ta mu gani hadisi da kace abin da ya samu su an suna duk sai su sauran kila musu hadisin kamar da Khalil al-Harraf ya kawo musu hadisin ɗayan biyu na farko kila bai ta hadisin hadisin ba kila na ɗaya ci karo da shi bai yi wanda sun karbato shi ba sai sauri sannan kuma kila ya fassara da maula cewa shugaba sai kila ya tabadu ya yi sauri kila sai ya kamar yana nufi kenan da annabi ya wuce to ali ka zama shugaba ko kila haka da fahimci hadisi sai ga in haka na hadisin ya ci karo da aqida ahlus sunna ko wal jamaa na cewa al'umma ba ta haduwa akan baka to ga bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ta hadu akan Abubakar shine shugaba in ku haka na in ku annabi ya ce ai shugaba amma al'umma gaba ita wa Abubakar baya to an samu matsala in ma al'umma ta bace annabi kuma ya ce al'umma ba ta bacewa duk gaba daya in ko ku a ce ko ku a ce annabi magana ta ba da in bai ba to irin wannan sai ka sa wasu sun ga sun auna sai su yi saurin da magana ba maula shugaba na ba maula suna amince Allah ta to anan mazo sallallahu alaihi wasallam ya kira ali maula ah to ba Allah shi maula ba sai eh, Allah amma kuma ali maula na amma ba na guda ne amma anan da muka ce ma Allah ya ni'mal maula wa ni'mal nasir idan eh, ta lokacin da muka ce ma ali maula shi ai muka ta muka ne malam ce gaba qala وقال النبي صلى الله عليه وسلم وترى لياتي لزيد بن حارثه مسلم بن حارثه maulana na annabi sallallahu alaihi wasallam ai kusan maulana ya kace shi ne da duk halisa mun san kissa ce alhamdulillah ba bai ta muka ba amma dai asali ne a bawa ne na Khadija matan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da ba aiko shi ko ba ba duk da dai asali ne bautar ba irin waccan ta ta musulunci ba tun da zamanin da ake an kai in ƙarfi na almulku ka harana. a hada yake bisa hanya alakali ka an ga kai yaro na matashi mai kyau gani a sace ka a ce a sai sheka ko ba haka ba tun kissa annabi yusuf alayhi salam ko ba haka ba wa sharauku bi tamanin bahtin da rahima ma'dula wa kanu fihi min az-zahidina ba sai shi sun ba eh kaga sai da ana haka ne irin wannan na can zamanin jahiliya to haka an ka ba sai ba bauta gara ba ko ba ne da uwa ce za a yi wannan kwatsai da ba bayi ba irin wannan jahiliya ta cikar da shi an ka da shi an katsi da shi fada nan fada nan fada nan fada nan fadila matan manzo sallallahu alaihi tun ba ai kwanai ba ya fada hannunta ta shi ko ba haka ba. kuma ashe sa'a ashe alheri ta kira ne fatuwa gidan fadila ne ya kirai annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija ta mallaka ta kare ta ta ta mallaka ita a Khadija ta mallaka manzo sallallahu alaihi wasallam duk ta gaba daya manzo sallallahu alaihi shi ku kan ta su irin su da ibn Harisa da ne kuma irin bayan irin da sauransu ne amma sun ka kasance suna tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin mawali in kana karkashin mutum a matsayin ba ba haka aka ce ba eh eh ka ta ce mami maula ya maula anan bararen ba ko ba haka ba yawa to wata rana an samu ɗan rigima wannan shi aka son abu ka ka san ne da hadin ana nan sai hamza radiyallahu kun san hamza bakkan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya rasu yana da karama yarinya ko karama tiyatai a sai aka yi rigima ba zai rika ta kowa ya shi za a bashi da Ja'far yayin shi a Ibn Abi Talib ya ce yi da rika ta Ali bin Abi Talib yace shi ne rika kun ga in duk sun rika ta ai babu Allah ko kuma ai wannan bangare tana ko sai ibn Harith yace shi ma da rika shi kuma abin da suka suka ce to shi a gidan zuwa shi ka ya eh, ce eh, inda sai ka abu kauna kuwa sai ka abu kila fahimta kaga yana yanzu yana kokarin a bashi sai kai ma mata ta zuwa haka sun yi wa mata ta fayi ta kwato mata wannan yarinya kaga a shi madadin wato wakilin mata kenan jika guje da ni a wajen mata shawa <laughs> haka sai yawwa to sai sun kaɗan yi sa'insa tsakani ne da ali da jafar da shi zai da sun kai sa'insa ha an kawai wasu wasu kowa na haɗa wani maganganu a kare na ba kai kamata ka rike ta ba ni ya kamata kaza kaza kai ka cikin suwa sai ku bi kaza an kaɗan wasu kalamu. ne sallallahu alaihi ya zo ya sulmunta su sai yawa magana kowace magana yi magana mai daɗi yallan latai maganar da kowane su a ce da a yi mai ta da a bashi duniya wasu zaɓa yana zaɓin magana da a bashi duniya to kawai muhallin shahadi muka bida hadisin yana da daɗi yana da tsawo da kalaman da yawa kowane kalaman da ya ja'far yallan latai da kalaman da yawa a rikin al-tsarin yallan latai sannan kalimar da yawa zai ita da alaƙa da karatun sai ce ma قال لزيد يتي ما يتي ما زيد أنت أخونا ومولانا kai sai an ta akuna ai kai dan mu kake ko ba haka ba akuna kaga ne Muhammadu sallallahu da kai dan na ta kafa ko ba haka ba don tsakanin kahiri da musulmi kaga babu yanwantaka Allah ya kake ta ya ce innamal mu'minuna ikhwa yau ashe annabi ya da imanin zai har yace dan wani na har da imanin zai ta uku kowane annabi ce ya da imani adam alfarina sannan wa maulana kuma kai maulan mu tun kaida akwai hadisi maulal qaumi mi anfusihim kila ku tuna maulal qaumi mi anfusihim da mutane ka zama maulan su abin da ya hauka ya hauka alherin sunaka na alherin sunaka to mun san ko idan mu sallallahu alaihi babu sharri to gaba da shi sai sai hatta da zai mai cin sadaka ku san da wannan duk wanda manzo sallallahu ya rika ko da ba alaka ta dini ba in dai ce ba wala din su la to bai cin sadaka kuma duk hukuncin da zakawa aharul bait sai kai mai shi ba fahimta Ku kaga yanzu ya ba a bai dubi halka daraja ko yace anta mauhakuna to wannan hadisi ingantacce na yana cikin bukhari haka kuma ya zama karshe da ina jan ba mata ba sai aka ba Ali bin Abi Talib ikon yari ne Yau, aka yi rike ta san a ina da sunanta Ham Fatima binti Hamza sannan kuwa Ali shi ma Fatima sannan mata ta fa Fatima shi yasa aka cewa Fatima gidan Ali bin Abi Talib kila fahimta eh eh sabin muka so mu ce ya ce mazai maulana yanzu anan maula kalimar maula matsayin take a wajen shugaba ko bararren bawa bararren bawa na manzo sallah-sallah. amma ana take ta kuwa to da su kuma ya umarni ta ga Ali ibn Abi yana nufin masoyi ko to kuma wani tufani da ya ga ubangiji madaukakin sarki yana mai ma'anar mai matafiya al'amari mai kula da kowa to sai an ce kowa an sa mai mawali dukkan kowa na da mawali ma'ana ne masu gado ne majibayin usba haka ba ko ba haka ba ashe kalimar ba duk an yi musharaka wajen kalimomi harufa ba shi ke nan ka ce ba a kudu a fahimci wannan malam sai kare mana ta ce fa auka isman maula aidan sai Allah manzo sallallahu alaihi yi sallam ya isman maula alal maula min asfala Sai ga maula na kasa min asfala kalimar asfala la yin sa ne ko na yawa a kubra la wazna af'ala min asfala ashe bararen bawan ka ba ka da kai ba ka saka kai ba kana ce masa kama ya kawo ismul maula ala al maula bil a'la kamar da kalimar maula ana amfani ita ga maula na sama shugaba a ce mishi maula karami a ce mishi maula ko ba haka ba shi yasa cikin hukunka tuna cikin jerin gado jerin masu magana a ce al'abu wabnuhu wa in safala wal alwalad al ibn wabnuhu wa in safala wal abu وأبوه وينعل فبها كبا والأخ وابن الأخ وإن بعد sannan sai a ce wa zauju sai a ce wa maulan na'i kila gani sai an ka ce maulan na'i sai a ce wanda yan ta ba ko wanda yan ta bawa shi uban gida in ka irta bawa kai ka gado kamar yadda mutum ya mutu uba ne ya gado ne ko ɗa ne gare ko wane ko kan ne su gare haka in ka irta bawa ka yau bawa ka kaɗe ta shi bai da kowa bai da kowa gaba da baya sai kai ta ga kike nan kai asra Allah ta malai ce fa kullu mu'tiqin qad yaqaw alayhi ismu maula wa yaqaw ala al-mu'taqi ismu maula yace kowane mu'tiq a sa mata kasara mu'tiq mai ɗewatarwa mai ɗewatawa shi da kai jisun maula na hawa ne sannan kuma jisun maula yana hawa a kan mu'taku a sa mata alfata mu'taku shi wanda an kalirta ana ce mai maula ta fahimta har yanzu كلمة مولا maula ما ta وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فقد أوقع الله ثم رسوله ثم جميع العرب والعجم اسم المولى على بعض المخلوقين و... والله عز وجل الولي وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وليا فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الآية فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين وأعلمنا أيضا ربنا جل عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نعم. ما يكفي وقال صلى الله عليه وآله وسلم أن صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة ga hadisin Aisha radiyallahu anha inda ta kawo mana hadisi game da ana maganar wali wali wancan na wajen aure na ce ba ce ba aure sai da wali ko musalla ta ce ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha duk mace da ta daura kanta aure ba ba tare izinin ubanta ko magadishinta ba wali na larabci na addini magana ba na bahaushe ba ga bahaushe wanda ta aikawa yana ɗan kama kaya ko ka aika ce kai na kayan na gani na so ya kai kaza ya kai kaza shi ya wani wani ko ba shi ba wani ya harshe na shari'a wanda adda hakkin ba da biya ko banta ko wani dai maga shi na tun babu uba wan uba ko kanin uba ko wanta ko kaninta hatta ko ɗanta na ko ba haka ba wani wani to duk mace da sai aurar ta aurar da kanta babu wani. to ba ni ka ko ha ba auren ta ba ilun ba ilun babu aure ba a ce mai aure an gane ba malaman furu'u suna da istilahat akwai ba'ilu gare su akwai fasidu in an ka ce fasidu sai a ce aure na amma ya lalace amma ana ce mai aure gaba a ka ce aure don ku an ka ce ba'ilu kun da ce ba a ce mai aure ba'ilu kawai an gane ba faqad alqa Allahu thumma rasuluhu to yanzu nan cikin wanga hadisin da ya gabata da irin بغير إذن وليها Allah الله sai dan kan san baka fasara shi na Allah ashe wali ana sa shi ga wani wanda ba Allah ba ko shi na malaikai to saka taka jiya faqad alqa Allah thumma rasuluhu hakika Allah bai sarki ya saki ya wanda ya aika ya yi amfani auka ya afkadda an gane ba thumma rasuluhu sannan manzon Allah shi ma ya afkadda thumma jami'ul arabi sannan dukkan larabawa Wal'adar adam nan da ba larabawa ba sun afkar da ni hikimar maula sunan maula ala ba'dul makhluqin akan wasu daga cikin hadisi ko eh duk ya ce wali ya ko ba haka ba don ga hadisi ya gabata da zai yi wali to ina Allah in wanda wali gashi nan yace wallahu azza wa jalla al-wali Allah ba sai shi awali وقد صلى الله نبيه waliyan. وقد صلى الله وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليا الله قد يشرك يا كرا النبي صلى الله عليه وسلم التي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إنما أداة حصر وقصر sai an kasa da ana nuna abin da ba shi bace ne shi waɗanda an wali ɗin ku ga sunan mu ambata inna ma waliyukum Allah Allah da shi waliyukum wa rasuluhu manzo Allah waliyukum da wallazina amanu da waɗanda sun kai imani da Allah su ma waliyukum allazina yuqimuna salata ya gama aya malam wai sunan zakatu hum raki'una ko su su tsaye da sallah su ba zakka kuma suna tsayuwar dare to yanzu bari tambaye kuma da azuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa ali maulahu ko ya ka ga ka hadda kai kai kai ma wani wani mu'mini ne kila fahimta a cikin da ba ku khususiya ce da ba. tunda inna ma waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu su suwa kenan su ma waliyu din nan a abubakar yanzu ana cewa wallazina amanu a yayin da wallazina amanu ba sa abubakar ba yana yiwa ba sa umar ba ba sa usman ba ba sa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce duk su mu'mini amma cikin list din takarda ba musulmai kaga bai taɓa zuwa. ehe ko a shi kaga su ma wajena masoyan mu'minai na kina fahimta shi yasa manaqibu ya ta kida ya samu kai ta karfi abubuwa manaqibu ba ku suya bace yabona cikin dubu abin da kasan koda da yanzu a ce a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ku da yawa ko ba haka ba kuna da yawa aka gaisa annabi sallallahu alaihi wasallam kaddara su kunan ko amma sai Muhammadu na barka da yake ko ko Aliyu na barka da yake kana da annabi ya zo sunan ka cikin tabo ko ba haka ba ya faɗi sunanka kamar shi kai dai sun sunanka shi da ya ko ba mutum a kawai dai munasaba an ka samu an fahimta balanta na mawan ga hadisi na man kuntu maula fa ali maula dalili ya shi da an fahimta a yayin da mun sallah sai hadin wata magana saboda wancan bishi bishi ko ta shima na kunta su a kai da mu har dai musamman in ya gaina su ana so a dan nuna rini ga wani ko a yi wata magana da ba ta dace ba sai ya faɗa game da hakan ko ba haka ba eh, eh, a kiyaye sosai إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة بدها آية تيشيع ثم تفسر على نفس السوشية وإنما وليكم ku وأن Allah, wa الله da من Allah? ko ba haka ba ku sunka ce wallazina amanu wallazina amanu da kuma inda sunka imani allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata ko wallazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum rashiduna yau wanda suka yi tsaye sallah kuma suna ba da zakka wa hum rashiduna suna sai suka haɗa wannan kissa ko ta wata kissa sun ka aza ta ƙarya Aliyu ya yi sadaka da khatimi ko zo bai ne yana na sallah ko ba haka ba wani ya tsaya gaban masallaci sun ka ya azumin kwana uku da shi a ran farko da ya azumi su da baki sun aje abin abincin abinci sai an tafi sai da hari maraya sai ya sallama sai sai ya yi bara ya ce a ɗauka a baya sun ka kwallon yawa sun kai da zarci azumi sun kai ba gobe kuma sun ka ɗauki azumi sun aza azabin buɗe baki sai wani miskini ya zo ya ce a bashi jibi kuma sun sun kai da zarci jibi sun ka zo na uku sun ka aza a sun buɗe baki sai ga wani asir kamar me wai sun ya ci ba sun ka ci a bashi to wai suna Allah kawai can cikin suratul kiyama ko ba haka ba wai wai sai ba ala kulli miskina wa yatima wa asira ko ba haka ba wai suna sun rana ta farko eh, miskina rana ta biyu yatima rana ta uku asira ko haka ba suka ce suna Allah kan duk da aya kun ka ce mu raki huna yanzu masallaci yana sallah yana cikin sallah sai wani mabarashi ya bakin masallaci bayan Allah saraka bayan Allah saraka ya lalaba aljihu ya lalaba ya lalaba aljihu wani da riga ya lalaba na gaba a ce su yau yawwa ya ji dubai da komi ya titi ba rasa abin da aka gari sai ga zobe ɗaya gari sai cire zobe ne ya cire ya nuna mai haka ya zo ya amsa ya bashi wai wanda wani muraki rula suna saraka wani muraki rula duka sun kawar rama a ciwo na suna kashe ne hannu ko ba haka suna magana da suna abin mutum amma ba sai suna zaki ne ba ko ba haka duk hadisin da kanki na dai bai da asali bai da bai da sanadi ba irin hadisin da aka ce hadisin ba'il da in ka ji shi ma kuma Ali bin Abi Talib ne na tsaye a cikin nan ma wanda suka ce wai wai ana majalisar ilmi wa ayyuba babu ko ba ka shiga ba me na ali ya tsinci akan wani shi wanda bai san ali ba a hanya ta kwarai zai ce ali wanda sun je jahili na ko ba haka annabi hana misali mai zaba misali ba ko ba ba misali da hannu ba ya dauka ya zarci gobe ya dauka ya zarci gobe ya dauka ya zarci ya ba ba ba misali ko ba haka ba ne. Eh, eh. sannan kuma a cewa za ka sallah duk sai da ya da'i da ya kaza ya kaza ko haka ba abubuwa da yawa akwai malami da ya haifa duk illoli ya ce illolin hankali ma duk suna rubuta da cikin bari hadisa wanda bai kula ta munasaba da suna fasara ayyuka wa umraki huna shi a cikin abi talib ko amma kuma an ka tambaye su ai kaga canji an kai wallazi na amanu an shi ba wallazi amana an shi ba inda amana an shi. da zan sai an ce ko kuma ka shiga inda mukarji an shi. to wallazi na amanu an shi to suna wala ko kaga dole sai an gani dole ta yi jami'i imaman su kuma lokacin ba su ko ba haka ba yawwa sahabbai dai na annan ba san wanda ya sun ka in sun ka ce a wala su kuma su shi ba ko ba haka ba Allah ya samu gani kaga abinda muka da dai Allah waliyu na ko manzo Allah ma waliyu na mu'mine ma waliyu auliya an kwace Kan ta waliyu ana waliyuka wali ma na masoyi a fahimci wannan masoyi yiwa. ba waliyu ne hawa duka ba ba mai tashin sama daga eh, wannan kuma wata bid'a bid'a ta sukon shi ta kawo wata bid'a ko ba haka ba mai tashin sama yawa mai sallah a Allah ba shi ya wai bid'a Allah ya kiyaye فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الله بكثير يشهد أن المؤمنين فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذي kira في الآية الله بكثير يشهد أن المؤمنين ودنا نرتب في ko الآية فوق في الآية na wani sabuna ta hadu fi hadu ayati duk sabuna ta ayati wadanda da an ambata cikin ayat su wane ne alladina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'una ko su wadanda yace musu auliya yace musu waliyan mu'minina ko haka ba to kuma wa alaba na aidan rabbuna azza wa jalla ubangijin mun mabuwai dokaka ya sanar da mu anna ba'd al-mu'minina awliya ba'd mu'minai ma wasu wasu ba su yi yarda shi fi ce yace wal mu'minuna wal mu'minatu بعضهم أولياء بعض وقال عز وجل كأن بلكن سلكي ما لك يأتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكيفا النبي النبي صلى الله عليه وسلم أولى والأنتكاتي soyayya ce da fifikun soyayya wadda za a bashi fifiku a cikin wulaya an gane ba da mumminai ya fi fifikun wulaya ba an ce kai wa mumini wali mumina ba shi kuwa ce mumini wali mumina ba wa kuma ku auya uba alun ko annabi cikin ku ko to duk wal an takakka walata da dan uwanka wannan annabi ya fi karfin ta ne da son da ya kamata kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam son da kasa kasawa son da gawa a bayana da zawa na gabana da zawa na na har dama na da na hagu na gaba daya a tattara shi sai kai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila ga yana ko to ba nan ba wanda step na farko na don a gane to ka san kila zan so wanga ko in so wanga ko in so wanga ba su kawai nika so kaina hakikata ko ba haka an ce ba shi ake so duk sona amma son ka yayi to annabi ya hikincinta mu'minai ki mai son da su fiye da wasu kawai kawo ba na saura ba aula aula bil mu'minina min anfusihim fiye da wanda kika son kanka to haka ya kamata sawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga hadisi ya tabbata ko annabi ya tsara da aya wata shi na tare Abu Bakar as-Siddiq ya rika annabi suna tahiya Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Umar bin Khattab Umar ya ya imani ya taso mai ya ce ya Rasulullahi wallahi a yanzu wannan kace sunan da kai bayar Rasulullahi babu wanda nika so ka baka inda ba na da kuɗa da iyana ba annabi sallallahu alaihi wasallam wato hanyar ta kwana ta kwana hanyar nan ta ki ce shi kamar Allah ne garan ba da zuciya ki Allah wanke ne kaza yana cikin waɗanda kalimomin mu sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kalima ta wanke mai zuciya akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dafa mai zuciya yi hawi da hadisai da yawa eh wurare da yawa sabat fatira annabi yana ce mai takwana har yanzu Umar baka kai ba sai ji kama sai kama an fitar mai wannan zuciya an sami wata sabuwa wanda ya ce ya rasulullahi yanzu babu duniya, ka wani wani nika so kamar ka kai na ji son ka da kowa da diyana da wadawa har kai na sannan ya ce yanzu kan umar ka kai yanzu ka kai to haka sai ka so manzo sallallahu alaihi wasallam ne da haka son diyanka da matanka da uwanka da uwanka da da kai kai to shi a fasara ayat annabi auladul mu'minina bi anfusihim kaga ba ma ce kaso Allah ya da annabi ma alƙawari kila mai da ko ka shi kaga to shi ma waliyuna ko waliyul mu'minina ko ba haka ba eh eh wakala to kaga a shi ana ce ma manzo sallallahu alaihi waliyi ana ce mai maula ana ce ma Allah alwaliyu ana ce mai maula ana cin mutane wali ko wani ana cin musu auliya ko ba haka ba abinda muka magana ana tarayya wajen suna amma wajen hakikarin ma'ana daban-daban take Allah ta magana wallahu jalla wa ala al-hayy والله جل وعلا الحج واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس وخروج الروح وخروج الروح منه قبل الموت قال الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي واسم الحي قد يقع أيضا على الموتان قال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وقال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي waƙarin na iya san mamman u alishi wa alihi wa talab man ah ya arba mai ka shan fahiyada. karima alhaji ba ina yaushe ne allah na alhaji. allah babu wayi madofaki mai daraja alhaji. mai rai ko ka wara ko. to wasu alhaji ka yaqa wa aizana ala kun iya jirgin. aisu na alhaji yana ba da kan kowa ne don abinda mai luka shi ko. ba abin da ban har da قبل قبض الروح قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت kamu a karbi rayuwa kamu ruhi ne fito ko kamu mutuwa ce ana ce mai alhayu a shi don kalima alhayu suna na wanda aka samu Allah kuma alhayu ana samu duk wanda bai mutu ba haka tabaraka Allah ya shiga kan yace yukhriju alhayya mai almayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah shi ka fitta rayayye daga matacce ya fitta matacce daga rayayye ko ba haka ba wannan ayi tabbatarwa kala kala amma dai ina ba da misalai irin dai masu tafsiri da sauran su irin yadda kwai cikin kaza ya hidda kaza cikin kwai ko ko cikin irin ya hidda mumini cikin kafiri ya hidda kafiri cikin mumini mutum jahili kafiri sai a hini na kware mumini ma'ana ko ya hanyar kuma sai musulun da sai zama mutumin kirki kaga kahin ai almayitu shi ko kuma ai ne. eh suna ba da misali da dama suna da yawa kuma kuma jalibin tafsiri mu ji wannan abubuwa abin da muka so sai mu ce mun sanya kullu hayya nan ba Allah haka ne ba ba bai ce ba ya kullu hayya shi Allah yana haida Allah min la baita gaske shi alhayyu sunan Allah ko kaje bai mai ba eh a shi alhayyu sunan wani abu na da yake wanda ba Allah ba to alhayyu kuma kai ka san Allah ana ce mai alhayyu wa tawakkala ala alhayy alladhi la yamutu ko ba haka ba eh, eh. sannan wasu alhayyu qad yaqaw aidan al mutan suna alhayyu yana fadawa da abubuwan da ma ba su numfashi amma masu raina kusan ga wata suna da living things akwai not living things ko yawa ga masu kenan not living things irin jimada wanda ba za ka ce ma jimada irin kiyonin da kuna gani gani ne ko not living things amma su living things akwai animals akwai plants akwai duk ga sunan Ku ce wani abu wanda yana iya motsa ko shuka ne ko kai mutum ko dabba ko wani abu ko ba haka ba to amma shi a larabci an kashe mautar ana wani abubuwan da ba mutum ba ana nuna kamar tsirwari ke yi kasance yana yafi yana tashi sama yawa kasa mautar suka ce masa akwai bambancin almayitu akwai bambancin almautar sannan bambancin alhayi larabci ta wannan alhayu mai numfashi haka kamar yana rayuwar mu da rayuwar mu da tumaki da awaki da sauransu ko suka ce ma al-ahya an gane akwai ilmul ahya shi suka ce ma ahya amma akwai kuma abubuwan su ko suna da rai amma rayuwar su ba irin ta mutane ko ta dabbobi ba irin tsiri yana da na rai kila fahimta wanda zaka shi ruwa ya yi yana yana ya tace da shi kaga ga baka ce mai matacce ko ba haka ba to su ku dan su zaka ce ma mota sai ce to ai mota yace kalima hayy sai ana amfani da ta ga mauta abubuwan da ba mutane ba shi faɗi kasance haka don haka dai nika cewa ba to ba abubuwan da an matattu ba an gane ba don plants da animals da sauransu ba matattu na an gane ba amma mautan na ba mai kato ba amma mautan na a larabci ana samu gane yace to a alhayy ana fasa ga mautan قال الله تعالى وتراك جعل الله والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها Allah shi ya saukar da ruwa daga sama Fiye ya rayar da ƙasa bayan mutuwar sai ya rayar da ita wato bayan bushe wata sai ta koma liya ne aka yi shuka fiye ya fito irin na aika dama ya aika ko ba haka ba eh eh sannan wa qala Allahu azza wa jalla waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy da ruwa da ruwa ruwa mun surka su abu mai rai su abu mai rai yana ni da ruwa kila fahimta duk abu mai rai mun rataya mun kulla dangantaka kai da ni da ruwa akwai shahada da ruwa take na'am saboda haka kalimar alhayu kenan ana ta ga Allah ko sannan ana sa ta ga wani wanda ba Allah ba ana kara mana gaba na'am وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله شكل يكشي من أحيا أرضا ميتة فهي duk wanda iske je dajin Allah ko kabarna ko ba haka ba irin waɗanda zamanin da wanda aka cewa ai asalin gari kaza wani mafarauci na ko wani maharbi na ya ya sassaba wannan garin habashi sai an ka jingina shi zuwa ga wannan ko ba haka ba eh kusan wannan tafi ko wani labarai ko ba haka ba to haka take a shari'a kar ta hido kar daji wurin da ba mallaka kowa ba kan ya sassabe kan gyara kan nome kan da azabukka kan mai sai wuri ka zanna yau da gobe yau da gobe shekara da shekara da shekara kuran ne zangona to ta ka ta ta ba mai yancin ya tura shi ma ita kila fahimta bayyana bayyana na da ku da sauran minti da kwakwai da bayyana suna sai to bari an tara mana paragraph guda sai mu tashi والله الواحد والله الواحد وكل ما له عدد من الحيوان والموتان فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه إذا عرف قيل واحد واثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى ما انتهى إليه وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل هذا واحد وكذلك يقال هذا الواحد صفته كذا وكذا لا تمانع بين العرب في إيقاع الواحد على ما بينت وربنا جل وعلا الوالي وكل من لك وكل من له ولاية من أمر المسلمين فتو الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب والله الواحد الله شيء الواحد الله شيء الواحد وإلهكم إله واحد واحد الواحد الله هو هو كل ما له عدد duk abin da aka kirki abin da mutum ka ce ma countable abin ana shirka shi min alhayawan wal mawtan na cikin adab abubuwa masu raina ko ko abubuwan da ba su numfashi masu numfashi ko ba su numfashi in dai countable mutane na tumakai na dabbobi na itatuwa na in dai countable na فصل واحد قد يقع على ala واحد من جنس min jinsin منه to kalimar wahid sai a yi unwani da ita ga wani ɗaya daga cikin wannan jinsi in dai ana kirga shi to tun na kirga ne sai mu ce ka ce kawo ta mu kamar yaya ka ce kirga aka kamar kaga aka ce sai ka ce daya biyu to inda larabci na zaka ce wahid zaka ce wahid isnan salata ko ba haka ba ko da turanci one zaka ce kuma wani ana samun Allah ita ko ba haka ba ashe ma wahid daya ko wahid ta larabci kamar ta wahid shirka suna Allah na kada da shi wai la kuma ilahu wahid to kuma duk abin aka kirge in dai abin nan kirga ce akai to wanda aka tashin farin bisa gare ina ne wani yanzu yake mutaraka da Allah ga shi kila gane malam wato yana kokari kwarai da kamar kuzai malaki wallahi ibn kuzai shi da sallan hasu hasu wuce karanta babu kun da illa ne ka amana. rabbana amanna eh, eh. sai ce na kila za a ce ni za a girme ka ce wa kai wasnan wa talata ila an yanta ila al-adad ila man ta'ala hakkin jinkai kayan da ya kai inda za ka ita da ya amma tashin wani wahid za ka cewa wa idza kana wahid min zalika jinsi idan dai ɗaya daga cikin wannan jinsi kila hada wani an kashe da wahid wa kadhalika yuqalu hada al-wahid haka nan ana ce mai ana cewa wanga ɗaya idan ka bakirge ana cikin magana sai an ka tuta ka ba mu kana da abubuwa guda uku eh ina da abubuwa guda uku mota uku gare ka ko ko kaza uku ko gida uku ko yace eh Ba a kaga in kana sai a ce to na ɗaya ko ba haka ba gida na ɗaya eh, two bedroom na ko three bedroom ko kaza ko kaza ko kaza gida na uku kaza kaza gida na hudu yace banci in zaka kirge na ɗaya na biyu zaka sha ɗaya biyu zaka sha ko to kuma in zaka siffanta su cewa ba kai hadar wahid wanga na ɗayan sifatuhu kaza wa ko ba haka ba sifa sai kaza kaza kaga la tamanu bainal arabi fi qajis wal wahid ala ma bayyana laraba ba su hana a yi umfani da kalimar wahido ba ga irin abubuwan ganin ambata kowa laraba sun ce a yan uwa in dai Allah na a ce kaza in ko ba Allah na ba ba hakki ne ka ce kaza akwai haka to in ma laraba ma da tunda wahayi ya ce ko to ai ku hausawa da hillani da kowa duk dai an san wahido ne wahido ne ko an san ɗaya na ko ba haka ba mala ba ko aka kira da guda ba ko eh yin guda da shi ma ba haka ko ba haka ba to wa rabbuna jalla wa ala alwani ubangiji mu jalla ala shi alwani wa kullu man lahu wilayatun min amr muslimin duk wanda adda wilaya ga al'amarin musulmi shashi gaban musulmi ko fasmul wali waqiyun alayhi ba shi na wali walin ka walin kaza ko da ke tabbata ba ka da wali ko wali ko yawa amma Kano suna walin Kano ko mukin walin kaza walin kaza kalima ta ta sarauta ko ba haka ba walin gari kaza walin gari kaza ko to gashi fatul wani waqi'un alaihi inda jami ahli salati min al-arab su duk wanda ka shugabanci a musulmi suna ce mai wani cikin larabawa yace a musulmi ba da yake musulmi su Allah ko to ga suna ce mai amma mu dan yara nan nan dama ka'ida mu da muka karatu ba irin muka tafiya ba kalma ba Allah ba amma ya cikin Allah a wacce da mun ka saba akwai can amma cikin suna Allah babu Allah wanda aya da hadisi ka tabbata. yasa don akwai wani gari ku kace da suna Allah na haka ba shi bai da alaka mutanen sun ka sa wannan wani kuma wadancan su bakiyatu ba san su sun ka kirye su sun ka ada wani sunan Allah alwali ba sunan Allah ba a fahimci wannan sosai alwali aka ce ma Allah ko almaula shi Allah amma akwai bambancin maula da waliyu da wani ko ga larabci walillahi al-asma'ul husna sunan Allah suna ne kila mun da ba su da gaba su ba su da bai da gaba ka ce na ya hira ko ba haka ba to in ma ka ma wani suna duk wanda an kai ka ji da ai tare da ka da ka da ka koshi larabci ko ba haka ba da ka zan mu mutamakkinun cikin larabci da ka san wani kina da gaba da baya kina da gaba da baya kalimar wani kila an gani don wani tana bada amana ismul fa'il an gane ba sunan mai ina wanda da ba haka yake ba haka ko ba haka ba shi ko Allah shi muttafaqun bi shay'in yau kaga in kana baka shugaba ka san shugaba gobe sai a ce ma wayi kila an gane ba to shi Allah yana da ai kullun shi na ana canza mai suna? shi yasa maula da wali take sifa ta ita kun fa akwai ismul fa'il akwai ismul mafi ismul sifa mushabbaha kun fahimta a ce mai yin kaza ko ku wanda a sidda siffar kaza an gane ba mm-hmm. kamar kaza a ce albahi da albahi albahi siffa ta makina ga an gane ba sannan albahi inda wannan fa'il za a shi sai a ce mai taratan wa taratan ce mutum ko kuma gano siffa tana zo ma ya gobe ta shi jibi ta zo gobe ta dagu to sai a auna ta a kan fa'il masu larabci ala wajen fa'il kafiru kari shari kila an gane ba to amma in ka zo kan sifa mushabbaha sifa ta mutamaki na koyo shi qabil aziz kila an fahimta eh eh an fahimta wannan ko idan wannan sifa zatiya ta fita zo hakan idan sifa fi'liya ta tana iya zamowa fa'il amma idan sifa zatiya ce sai ta zo fa'il to ita ko wanda sifa zatiya ce wilaya amma sai an ka ana ta kan wani kuma ta yi ba a larabci kila wata ce ne ko sai dai ka zo wani tun da sifa za ta yi shi Allah ta gani ina jin kila bari mu dan tsaya nan saboda lokaci ya cika bakwai da rabi wanda muka fara da Allah shi mana shi ba mulada shi sa mu yi amfani da shi wanda muka kusa da shi kuma bari a yi hakuri dan minti biyar sai mu dan karanta tambayoyi insha Allah ta'ala amma a karanta tambayoyin masu amana ko masu alaƙa da karatun sosai da sosai ba ta kawo mana hayaniya ba Assalamu alaikum ya zama mata idan ba ta da iyaye ko yaya. eh kwarai da gaske ba ya halatta ba ya wajaba ba dole ta samu wani mala mace ta ga ta Allah ya sa ta musulunta ko ko ta zo garin da bata da kowa kuma ga ta samu soya kaga ba ta ba da kanta sai ta je inda shugaban musulmi ko sarki ko wani babban malami da aka aka yi ta imani shi ta mallaka na da wanda ce to ji ka ji ka kai ko ba kowa nan garin yana ya zama wani ne ta amma ba ta aure da kanta ya halatta kwarai da gaske sai ka ko kana da shan maraya da zinta ma rashin ka san abin da kake so ko ko ta ɗaukar lokaci ni ba ta ni ba ta samu a a tashi karanta ba okay assalamu na zo masallaci an kare sallah da sai na fi mai lafiya amma sai ya iya bayyana haka kuma ni sallah da zai mai ba na ke karɓi yaya hukuncin sallah a cikin kaduwa ta kila da abin da ka tambaye kila bin yayi mai sallah sai mai sallah sai a fita kila a ga el shaya ta aika yi ko magariba sai kai wani mai nafila su babu ko ni malam wato ana bin mai farilla ana bin mai nafila mai nafila da mai farilla sannan bai na da hajjani ko aka fita wa mustafi da ba ma suna ta ko kamar ba ba ya mata wa ma asara fi ma da hada fi sadaka za kaza wa ma asara fi ma da sadaka za kaza cewa ɗaya da an kai ko ba haka ba bayyana da nafsi ba eh, da asarta da bayyana wa ba su isa kai abin da aka wa kabli ko ba a ba saboda haka don mai bayyana ce shi ke kenan bai asarta babu ruwanka kai dai shi da ba amma da kai lokacin da ya kamata ka bayyana sai ka bayyana sai ka tashi kai kadai kana sallah ko al-masbuki ka musalli wa hadabu yawa ana ka duba ta to ka duba ta nan karanta mu da sanadiyar haka ta da cewa da kasar karanta karanta ko ko kai kai kai kuma da to saurin cewa saboda kasar wasu suka yi tafiye ba mutum cewa a yi addu'a amma a cikin a cikin addu'a ce a yi kamar ana son a yi mutum bakwai ko kuma a ce a yi addu'a don alfarma da Allah ko a ce ana yin tawassuli da manzon Allah Eh, to wannan dai abin da za mu ce ki da yake alhamdulillah alhamdulillah ba muna ka wannan tek tek ba ko ina ne ba muna ahli sunna ba to wanda ka ga ma ya ce don kaza don alhamdulillah kaza ko dubu kaza kafin dan bid'a ne eh, ahli sunna bai mashi to saboda haka ba mu san yadda za mu ci illa mu dai mun sani wanda ya ma wannan kawai dai abin da kai ka sani ka sani ko ba haka ba yanayin da muke cikin kasan nan da matsaloli da mi da mi da mi ko ya ce ko bai ce ba kana cikin addu'a in shi ka addu'a sai an tunatar da shi ko ko sai rana kaza kai kullum kake ko ba haka ba kullum kana addu'a safe da yamma dare da rana kana kai lalle addu'a ga umma ko kasan da muke ciki lalle ya ba abin da ya zan dole amma kuma mutum bai addu'a shi addu'a ta ahlus sunna idan ka samu kuma irin wannan da musu nasiha sai kai in ba ku kawai dai kai ta batun su wannan texas Duk kai taba tuni ba dina ba gauga wannan tayare suna yi mumin eh yan gaita suna yi dan shiya suna yi kowa na yi saboda kaka cika damuwa da irin wata abubuwa da ka gani ka yi dimitin in ka ga ma aiki bai sheka ba kafin ka rabi ka rabi in dai aiki bai sheka ba an ba da lokacin wannan amma dai gaskiya wajibi na mu tashi dai mu yi addu'a a shiya ma na tafi gida can wajen gwandu abin da ya kai shekaran da aka kira ni aka ce da wata uwan mu nan wata uwan mu ta yaya ta ce kuma uwan ne ba ɗaya muke da ita tana jin tun tana ɗan shekara ɗaya ko biyu tabbar gida da ita da mijinta suka ɗaya caji tun da ban taɓa ganin ta ban ba yanke ta ba ta ba tun ina goyi an kashe ba shekara ɗaya ba ko biyu da ita da mijin sun ta suna caji har girma na ina jin ana cewa muna da ƴan uwa caji muna da ƴan uwa caji yayan mu da ita mai sun tafi ya aka ina ta kurarin zan tafi zan tafi zan tafi sai shekaran jiya muna juma ko shekarar da laraba sai aka kira ni aka ce ga yayan mu nan ta dawo can wanda an kace ban ta ba ta tsaya ta dawo gida amma ba dawo ta ma da su kita ba dan boko haramun na ta so aka musu to je ne ga mota ne ta yi to da labarin ta ka bani mal akwai tashin hankali ta dawo kilime gaba gare ta waɗanda an ka kwanta an ka yanke ta bayan iya ta ce Allah har kuka ta suna ba mu labari ce yan boko haram sun shiga kauyen su to yan boko haram muka ce ko don haka aka ce ba amma su ana Allahu alam ba al'amarin da ya ka hankalin kowa illa dai sai mu ta kalmomi mu da kalmomi da kace suna dawa ɗaya yan boko haram yan wa yan gullu kace yan kan kace yan mi kowa na cewa ne su dai dangana dai waɗanda kashin mutane kashin tare da sun taitacce yare kauyen nan nasu gaba ɗaya wani matashi da biya wuce shekara ashirin in babu da ya mutu an yanke shi da shekara ashirin zuwa sama ya wanda suka kare yan kuci kuci suka kare sannan yan mata gaba daya ta ce yaranka manya magidanta su hudu ta ce yanzu ta yi sati ba sai da suke ba an yanke ko an kashe Allahu alam kira take dan take ita da diyanta da sakonnanta ta ce nan suka yi cikin dare dubun dare sun ka hito da ita da matan diyanta suka suka yi ta gudu suka yi ta da suka shigo Najeriya suka ɗauko haya an ka ado ita wata cikin su da Kano da su Kano sun ka aje ta gidansu haka dai ta yi ta ba kowa kuɗi ko wacce ta tura ta gidansu shekara yau fiye da ta sama rabon rabonta da gida wata ko sun ta mamace kowa har gudan ta sani ba ma mu da wani ba sani ba har gudan ta sani ma ta mace su tacce tana ba mu lawa tacce har mamaki ta kai ta taho ta ga laya launan kamar abin a kunna hijira ya kunna hijira da kasa da ya kuta kushe, kai ka a gane su mun tacce can ba san ba san suna kunna hijira tacce tun tun da rana azhar aka sani a haka ta um, ci ta ki ga shi ba ai ana ana abin da da an ji wata bukatar kuma yanzu hito a cikin daki sai a mutu ma cikin daji suke cikin saga ko wani kaya ko wani ko wani wato suna ba mu labarin abin zafin kansu ta ce ah, wani direba ya kwaso su kan hanya ma ya tunkari wani wuri sai ce musu wallahi ga mutanen can can nan ya ra'ayi sai ce to bari ya bi da su cikin daji ya zube su wani kauye ya bi da su ya zube su wani kauye ya taso waye zai ya a cikin kusan ka ci karo shi yankara musu shi ne zai da doko su yankara musu kuma kai tarar su wadda cewa wallahi ba musulmi na don ko sallah za su ta ce wallahi ba musulma ba su da ma alama sallah ba su da ma alama sallah abubuwan ne wato zabban da ta da mai karukan da ke karukan ta da na ban san su ba amma sai ta ambata karukan tana wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kuma abin da ya kamar irin harka ga ta zamfara dai bayan ɗaya wan operation da suka wan kawai sun ka zo su gama in sun gaji su koma gobe su dawo su ci gaba babu matakin da an ka ɗauka na kare ɗancin in dai ku kulle an kai kawai makwacin ku to gudu ku san kai in ba ku tashi ba gobe da su da wannan da Allah Allah sauke kana an ka dawo gida da sauran jikokinta biyan aka manya tace to a kai mata addu'a ba daga cikin munasaba da sa a kai mana addu'a Allah ya sa ya shi suna rayu kuma ya tsare musu imanin su kuma ya sa haɗuwar mu amma abin akwai tashi hankali kwarai da gaske ina da shi